اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب wannan zai faru ne lokacin da shugabanni waɗanda aka yi wa biyayya suke barranta daga raunana waɗanda suka yi musu biyayya saboda abin da suka gani na abubuwan ban tsoro ranar alkiyama da tsananin da yake cikinta kuma tabbas dukkan waɗansu sabubba na tsira sun yanke masu